masa biyayya wal khulusu min shirk da kuma wato tsarkake zuciya daga shirka tsarkake zuciya daga hada Allah da wani kada wani abu ya faru mutum ko bawa ya ce wane ne ya sa masa wane ne ya yi sanadiyar wato ainihin abin yake gushewarsa a'a ya ta Allah cikin bauta kar ya yi shirka kar ya wato haɗa Allah da wani kar ya saba wa Allah kuma to wannan shi ake nufi da tauhidi ingantacciya amma duk wanda a cikin wato tauhidinsa yana ganin akwai mai yin wani abu bayan Allah to a tauhidinsa da mai rauni ne kuma tana iya warwarewa shi yasa kafirai da suke ce Allah biyu ko uku sun saba masa sun yi abin da ba daidai ba domin ta yaya za ce akwai Allah uba wai akwai Allah uwa akwai Allah ɗa bayan Allah yake faɗa a cikin suratul ikhlas da kansa yake cewa lam yalid wa lam yulad shi Allah bai haifa ba wa lam yulad kuma ba haifansa aka yi ba wa lam yakul lahu kuma shi Allah bai kasance yana da kufu'an wani aboki ko mai taimako ba ahadun ko da guda ɗaya Allah bai da wanda yake taimaka masa bai da personal assistant bai da sa senior advisor domin shi Allah kun fayakun idan yana son abu ya kasance cewa zai kasance sai ya ci gaba da kasancewa saboda haka cikin bautawa Allah cikin kadaitawa Allah dole mutum ya kawar da duk abin da ya shafi shirka hada Allah da wani Allah ya sa mu dace ya gafarta mana ya mana albarka ya jikan magabatanmu amin